masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha ta mai mai albarka wato shaidan mutane sunana zainab abdullahi insha Allah yau za mu yi magana ne akan wani hadisi wanda yake magana akan wulaƙanta kai an karɓo daga amirul mu'minin alaihi salam yana cewa duk wanda ya ƙasƙantar da mumini ko mumina ko kuma ya wulakanta mumini ko mumina saboda ƙarancin abin hannunsa ko kuma talaucinsa to Allah zai sharhantar da shi a ranar alkiyama sannan kuma zai kunyata shi abinda wannan hadisi yake so ya nunar mana shi a nan shine cewa ko da a ce mutum ya zama cewa ba shi da abin hannu ko ba shi da rufin asiri ko kuma ya kasance talaka to ya kasance ba zai zama abin wulaƙantawa ba domin kai kana da shi ka sani cewa kai ma ba wai Allah ya azurta ka bane saboda ya fi ka san shi Allah ba ya azurta ka bane saboda shi ba ya san shi sannan kuma ka sani cewa shi ma ɗin wata rana zai iya kasancewa mai arziki kai kuma ya kasance ka zama baka da wannan abin hannun wanda kake da shi insha Allah ya abin da zan iya kawowa kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullah.